الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو بقي da watan tara watan Ramadan. Hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarikin sunayensa. Muna nan dai cikin tafsirin suratu fatir aya ta sha shida na'am mhm. Eh, eh, wato su ne masu bukata kawai in ce masu bukata komai su ne masu bukatan komai zuwa ga Allah shi ne bizzati mana jikinsu da rayuwarsu da menene ɗansu ta ko'ina suna da bukata zuwa ga Allah shi ne bizzati hmm. Alaikun salam. Na biyar, ala sabo mai sabani a kirge ba. Eh na ji dai. <laughs> Ah, fukara na biyar kaje. Ah, na biyar ba ah, fukara fi fi tarbiyatihim ba. Bi anwa'i tarbiyati wa ajanasi tadabiri da bangarorin horarwa kenan tadrib alaikum na'am ana iya Allah bai eh وفي أوامره ونواهيه to ai wannan iyakacinsa kenan ba ga an sa fasila ba ya cancanci yabo a wajen umarnoninsa da hane-hanensa wancan sai ka sake masa nisa sabon tambaya a kasan za a ta zura abu ne haka kowane magana in ta ɓullo aka ka tubali aka ce an gama wannan tubalin sai ka ne ya eh, ka ce yan confirmation da ba na tambayan shi ai ba ka gane ba kallo na kake to ka gani dubi duk inda da ta tako da ma'ana in dai da ka san abin da ka dama ka ce to wa fi awamirihi wa nawahi shi kenan magana ya kare an ba ka amsa hmm? an yi ta sai kenan in da wannan yana na lafiya lafiya ka tsallake shi ka faɗo inda wurin yake sai in ɗauka ne kuma to to fa huwa alhamidu shi abin yabo ne ala ma fihi kan abin da yake cikin sa ko abin da ke abu komai na Allah abin yabo ne gaba ɗaya in ka na ɓantarawa kaza abin yabo ne kaza abin yabo ne kaza abin yabo ne al'amarin Allah ya wuce ka komai na shi abin yabo ne da abin da yake zuwa daga gare shi duk abin da zo daga Allah abin yabo ne a ah, kamar sama da ƙasar in da ma wannan din kaza ne kace da wannan da wannan mai raba su fa huwa alhamidu ala ma fihi abin da yake gudanarwa abin da ke cikinsa nan kuma duk abin da yake zuwa daga gare shi abin yabo ne masha Allah to nau na manta na jin motsin ka wane eh? to ya an kai kuma kamar ne na wuto ba a ah, janafu ko ta dabirihi na biyar ne kace su ne suka maka kutse ku. a ah, mana ai Allah na horar da mutane akan abubuwa iri-iri wancan ya samu horo wurin ekiyo wannan ya iya noma wancan ya iya kere-kere wancan ya iya Sassaka, wancan ya iya feɗe mutum ya haɗa wancan ya iya kaza kaga yana da horarwa wannan an horar da shi iya tarbiyya wancan an horar da haka dai a janas ta dabiri to masha Allah sai yau yau kuna cewa aya ta sha shida in ya sha ya zahibukum wa ya'ti bi khalqin jadidi idan Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku yazo bi khalqin jadidin da wani halitta sabo daban wanda kila zo da su ba za su saba maku ba za su saba masa ba ko masu sabawa su tuba in suka saba sai su dinga tuba yuhtamalu to wannan jumlan kenan za a ce tana iya ɗaukan yahtamalu annal murada in yasha yuzhibukum idan Allah ya ga dama sai ya tafi da ku ayyuhan nas wa ya'ti bi ghairikum minan nas yazo da wasunku na mutane atawa ulillahi minkum wanda atawa'u ainihin minkum lillahi sun fi ku biyayya ga Allah ana muku magana wannan gangaro wannan cije wannan karkare wannan ikada wannan in Allah ya ga dama sai ya zo da wasu masu da'a sama da ku masu amsa kira idan aka umarce su za su aikata in aka hane su za su bari masu tarbiyya Waya ويكون في هذا تهديد له بالهلاك والإبادة wannan sai ya zama wani gargadi ne gare su na halakarwa a ƙarar da su can menene zai zama tahdidu din abunda tafiyar da su ɗai ga magana ce ta yar buntuwa ba kai ma ba ta yi ba nan a ce in Allah ya ga dama zai halaka mu gaba ɗaya babu gargadi a gare mu in ya ga dama in dai ba za mu bi shi ba in ya ga dama zai halaka da mu ya zo da wasu mutane wanda za su yi masa wannan mai shi bai yi asara ban yi haka ai ga wannan menene gargaɗi ne a gare mu mu tsaya akan umarnin Allah mu fabar abin da Allah ya hana don ga maganan da yake faɗi wacce magana yake faɗi in yasha yadhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadidin mai hankali a cikinmu wanda ison Allah zai ce kayi akwai matsala in ya tashi halakar da mu ai ba gaya mana za a yi ba in ya gaya mana ma zai halakar da mu wa zai iya tare halakarwa ko tanadi ba a tanadi ya faɗa da Allah to saboda haka nan wannan magana lalle in ya sha ya zahidukum wa ya ati bi khalqin jadidin gargadi ne gargadi ne ga al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna mashi'atahu ghairu qasiratin an dalika saboda ganin daman Allah ikon Allah irada Allah ba ta kasa wannan Allah bai kasawa duk abun da yake zai yi wa yake masha kana. wa ma lam yasha lam yakun to kawo kuwa yi faɗi wannan magana ga mai hankali ya wajaba tunaninsa idawo jikinsa saboda haka na haka mashi'atahu gairu kasira ba ta kasawa an dalika za ta iya aikatawa ko shakka babu faɗin haka ma kamar shakka ne to wannan ma'anan ayan na farko kenan wacce aya in ya sha wa ya ake bi kalkin jadidi wannan shi ne ma'anan ayan ma'anan ta farko wato mu an duba gargadi ne gargadi ne to kila akwai wata ma'anan ma wa yuhtamalu ayan wannan jumlan za ta iya daukan annal murada bizalika abinda ake nufi da wannan isbatul ba'thi wan nushur tabbatar da tashi tabbatar da tashi domin Allah ga dama zai tafiyar yaro da wasu mutanen wanda ke da iko wannan ai aikatawa mai sauki ne eh, lalle alkiyama ta da wa'anda suka mutu mai yiwuwa ne وأن مشيئة الله تعالى جنن داما ألا نافذة في كل شيء زرتتياتي كومي زرتواني أكومي كومي الله إجري ما لذيو وفي إعادتكم وجنداودكم بعد موتكم خلقا جديدا ku zama sabon halitta ba dama abin da mutane ke shakka ba ya za a yi mutum bayan ya mutu eh, naman ya kacattare kashin ya rufe ya murmushe ya zama ramin sai ya za a yi dawo da shi a ce in ya ga dama abu ne mai sauki in ya ga dama wa fi i'adatikum ba'da mautikum khalqan jadidan tun daga ayan in ya sha yuzhibukum kaga wa ya'ti bi khalqin jadidin wannan za ta iya ɗaukan wannan ma'anan walakin lidhalika alwaqatu ajalun eh, qaddarahu Allah la yataqaddamu anhu wa la yata'akhkhar shi wannan ma'anan na ƙarshen kenan mai nuna ma'anan tashin kiyama tiro lakin eh, lidhalika waqatu sai dai wannan da'awa yana da lokaci yana da lokaci an riga an faɗi kwanan watan ranan da za a yi tun kafin watan ba watan ba ranan ba shekaran an faɗi lokacin da abin zai auku kuma ana nan ana jirarsa ajalun ajalun qaddarahu Allah wanda Allah ya shirya wannan lokacin ya ajiye shi la ya taqaddamu anhu wala ya ta'akhkhar to wannan ita ce aya ta sha shida ta ɗauki gargaɗi ta ɗauki kuma yiwuwan tashin alƙiyama kuma za ta iya ɗaukan dukkan ma'anonin guda biyu tun da ɗaya bangaren bai yi karo da ɗaya ba sai ya zama ta ɗauke su duka mm. da ƙarshe eh Eh, wannan da su nan din ayan gaba ɗaya ma tana magana tashin kiyama kaga maimakon ta ɗauki gargadi sai ce za ta iya ɗaukan ma'anan tashi da har nan za a ce a kashe su a kawo wasu madadin su a kaga zai iya kashewa ya raya kenan zai iya kashewa ya raya nan da kace wa anna mashi'atallahi ai kaga karfin ne zalla na fi kulli shay kaga mashi'atullahi fi i'adatikum hmm? ganin daman dawo da ku ba da mautikum tunda Allah na da ikon yin abin da yake so to ko zai iya dawowa ma ai dawowa ma yana cikin layin wannan mautikum khalqan jadida ba san ne za a dawo da su ba da a wanda ke da ikon share mutane in lokacin take yake wasu su kasance irin su wanda sun fi su da wanda iya yin haka yana da iko ya samu matattu ma ce musu duk dawo ka wannan shi magana din da haka nan mashi'ar ne da mashi'ar aka haɗu mahallu shahi anna Allah ta'ala na fi da. Fi kulli shay Ka ganin kaman kaida ce, to ballanta na tashin kiyama kulli shai in ma yana iya ballanta na ta da wanda ya mutu وفي إعادتكم بعد موتكم خلقا جديدا نافذة فيه مشيئة شكرا طيب، ولكن لذلك الوقت عجل ولكن لذلك الوقت أجل قدره الله لا يتقدم عنه ولا يتأخر طب ده مجانا تتفيق بعدها تو طيب، آياتا sha bakwai wa ma dalika ala Allah bi azizi wannan wa ma dalika bi azizin ala Allah wannan yin wannan ba mai gagara ba ne ba baya buwaya Allah, Allah na da iko yansa. Buwaya ka tashi za ka yi abu buwaye ka ka kasa yi, ku kasa ba zai yi ba, to shi ko Allah ba wani abu da yake buwaya sai ga gare shi ba shi abu amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to haka ai bi mumtani'in wala mu'ajjirin lahu ai mana ane bi azizi shine mumtani'in bai gagaran yiwuwa ko ya gagara ga Allah kai babu sai dai bai gada ba dai bai shi bai gada ma ba ta wannan kenan sai ayan gaba aya ta sha takwas wa yadullu ala al-ma'na al-akhir ma zakarahu ba'dahu fi qawlihi wato wa yadullu ala al-ma'na al-akhir yana nuna mana ma'anan nan na karshe ma zakarahu ba'dahu abin da ya zo wannan mawa bi azizin illan abu abin da ya zo sa na cewar wala ta ziru waziratun wisra ukhra aine wala ta ziru wazira mai ɗaukan nauyi au mai taimakawa za a ce ba ta iya taimakawa wata rai daban wacce ba kanta ba ta fidda kanta ba gobe kiyama ai nafsi nafsi kuma nafsi nafsi kana ga za a je a wajen annabi ce kai ne farkon halitta kai ne wanda Allah ya halitta da hannunsa dukkan sauran mutane an halitta su ne da sababi amma kai Allah ya mulmula ka duk kafi mu kai ne uban mu gaba daya saboda an shiga wani hali shekara kaza kenan ana zaune ka je ka faɗa wa Allah mm, baka ga halin da muka shiga ciki ba ita nafsi nafsi izhabu ila ghairi ku yi min rai ku tafi wurin wani na hai fi yawmal qiyamah kullu ahadin yujasa bi amalihi ai kowanne ana saka masa da aikinsa saboda Allah adali ne mutum ɗaya ba zai yi laifi a aji ba sai a ce gaba ɗaya ajin bare hukunta su هذا ظلم بقدر ما لم يكتن تاوى متن داي ما mutum تو za ka hukunta. kun manta annabi wani annabi daga annabawan Allah ba faɗi sunansa ba ko wanda ya je gidan tururuwa ta gadda masa cizo ya banka wa gidan wutar ce ya saboda kunama ɗaya ta ba kunama take ba tururuwa ɗaya ta cije ka za ka halaka al'umma suna tarbihi mutumin da yana sallah yana ce yana tarbiyya yana kaza kawai ka kama shi ka da kwaɗewa. in ma ka na ta ciye ka ɗaya za ka hukunta ta yanzu wannan sai tsarin Allah shi yana duba ina mai laifi a'a da an ga rigarka irin wancan rigar mai laifin ne sai a biya kwani zalunci jahiliya jahiliya hukuncin jahiliya Hmm? Eh. Da shi shi eh to fito da maganan afal asarri ni nayi daurin boye go to an ji daurin boye ai sahibul aqal yumayyiz mutum ɗaya ya kurunta mai sai yanzu to ya za ka misali bar maganan aji ba mutum ɗaya za a kashe anguwa ba ƙona anguwa shi kuma ba ai dole ɗaya ne tunda idan ƙur'ani na magana yana magana da kowa yana da magana malami a islamiyya yana magana da malami a boko yana magana da ɗan kasuwa yana magana da gwamnati yana magana da talaka mutum ɗaya za a kashe kila ma ba ku kuka kashe ba gawa aka ɗakko daga uwa duniya aka zo aka yar a anguwanku ko kun kuna cin kuna bace da an zo aka duba a a a a wane wa'annan suka kashe habba yaransa su haukace ko ɗan jinjiri suka samu su kama su kwaɗa shi da ƙasa su taka shi kai ka ga idan ne to haka walaikun salam a yana masu wani wannan daban wannan duk wanda ya haka ya shiga cikin jama'a kamar yanzu misali mu ne nan wani mai laifi in shigo ciki a yi duniyar nan mu da shi mu ce ba ruwanmu baya na sai a wuce to kaga mu muka ja a yau kanmu kuma an gan shi mu mun san yana cikin mu to wannan za a kunta shi za a kunta su za a kunta su ba wai dole a kunta su saboda wannan mai laifin tunda sun ƙi nuna shi kai ba ma magana ma sun ƙi nuna shi za ce eh, to to shi nan ba ku san shi ba Ba ku san shi ba to ba komai bari su za su gano shi ba za a ce to tunda ba gano shi ba a ah, to shi kenan a kasa a rufe kofofin a sa mana wuta za a ce to ku dai daidai su a ciki su a waje a dinga fidda mu ɗaya bayan ɗaya a haka Allah zai ba su su gane wanda suka biyu gaban ba za a ce to shi kenan tunda ya shigo cikin mu ya bace ɓarta shi kenan gaba da rufe ƙofofin na sa mana wutar dole shari'a za a yi haka su wayanda Allah ya ɗorawa aka ɗora su kan wannan aikin suna da wata fasaha ta daban wanda wanda Allah ya ba su tunda suna da wayon tun a gida irin su musamman ake zaben su ai ba haka kawai za ga mutum yana tafiya ba ce zo a baka kaci sai an duba sai an gwada sai an gwada sannan an kashi sun yi karatu sun yi karatu sun yi karatu sai an ba su misalai an buga musu menene banda fushi banda wane ne to haka amma aka kasa muku gawa daga wata anguwa kawai ya ce a ah, shi kenan ku ne haza zulmu to haka mana zalunci na inda ka gani zalunci wani lokaci yi sa laifin abin nan ka tsaya a ziri daya idan misalin ana so a bata addinin musulunci sai a tsaya kan islamiyya kadai in na ya wuce islamiyya tana ciki ita ma tana cikin masu aikata ka makarantar boko na cikin masu aikata wannan kuma wannan ba daidai ba ne ba shi ne abin da ya zanar da mu irin wannan abin tawa a gyara shi a ɗauki matakai alhamdulillah ba ni ne yanzu zan tashin ɗauki matakan ba cikin nan na yi haka na ga hidimarsa na yi haka na ga shugaba na yi haka na kalli malamin makaranta na yi haka kuma da tafsiri a hannunsa me ya kawo shi zai zai gyara ku to ai kaga sako ya isa ai kaga ba zan iya ce to kai Abdullahi ran nan ma ba ka samu yara ba guda ashirin duk ka kai musu bulala saboda guda ɗaya ma dariya ka rasa wai ai kaga ba zan ce haka ba to haka kowa sai ya ji magana a tare da shi duk wani jami'i duk wani mai kaza shi ma ya san wannan akwai nauyi idan aka ce yau ka je ka shugabanci mutane ba fa ka je ka zauna kan tebur ba ne ba shugabancin mutane abin da aka zo aka ce ma ka za ka je ka aikata ka labudda kai ma ka shiga tukuna eh ka gano dole a yi haƙuri akan irin na farko tunda ba a san kan shi ba har a je a kai martaban inda za a samo inda za a yi maganin abu idan aka ce za a irin wancan ai gaba ɗaya wannan kan garar da jama'a tun da yake haka ne to haka kawai ban ce ban sha ba min hukunci to bari in yi aikata wanda za a yi hukuncin da gaske ban yi ba ma ba an hukunta ni to shikenan me ake gudu kakka wahala to shi kenan sai aka baka wahala da ka yi laifi ba ka yi laifi ba an baka wahala saboda an nuna ma na riƙe da makami to ka ga wannan wani abu ne da zai janyo kowa ma ka san gaske ya kama a ce maka mai gaskiya baya jin tsoro saboda za a yi masa gaskiyarsa hmm. Eh, kawai. in kana ɗana kai laifi Ha ni zan ko ka hannu in dan ka ga su me yasa ka je ka tabo musu kayan su tsakanin mun ko san shi ba san shi to haka kuma sannan wanda yi laifi dole wanda aka biyo din nan to a tabbatar da shi ne yayi wanda shi yayi tukuna za a masa hukunci ba za a haɗa gaba ɗaya ce to duk gaba ɗayan ku adalci za a yi bulala goma goma ina fa adalci yake na ga zalunci yi ayan na da faɗi fa kuma irin yadda ake rayuwa za ga kaman ana raye ne irin rayuwan dabbobin daji kanunul gabi wanda ya fi ƙarfi amma ke bara ƙarfi to haka ai fi yawmal qiyamati kullu ahadin yujaza bi amalihi ai kaga ni yaran da za su ce tunda ba za ku taya abu ba mu fito zanga zanga ku ba za ku fito ba to bari mu jangolo ta ta shafi kowa ko zan <laughs> je ka jangolo kai kaɗai za ta shafa ai Allah na nan kuma ka ɗauka ka jangolo ta shafi kowa ai za a je lahira wannan kes ba zai tsaya duniya ba yau da ba lahira to ka san ba wannan rayuwar zamu yi ba a'a kai rayuwar dole da an canza ta amma mu saboda mun yi imani da lahira isa ba masu shiga rikici to saboda kana an je lahira za a ware za a tantance yau da kana ka je ka jangwaro ta wani lokaci ma an yi sa ka jangwaro ta ta fada kanka je jangwaro ta za a ce ko sai ya samu caji ofis yan sanda jefe su da dutse kuma samu sun jerin gwano suna tafiya ɗina ya nemi dutse ya wurge su da shi ba zai mu jangolo su kowa ta shafe shi an ce ku fito ku fitowa saboda tsoro ko to shi kenan mu ko mun san gama kowa akan kaza ta ƙare nan ba mun yi mai haƙara mugunta ba a gargaɗi mai haƙara mugunta kila kai za ka faɗa ciki kila inda za su jujo din na a kanka ne ko kuma ƙarshen ta ma sun karbar ganin sun wuce suna tafiya can kusan a bayan na duk jama'ansu ne daidai ku suna kallon ka lokacin da ka ɗauki dutse ka jefe su da shi ga kyamarori tun kafin kusan da wata waya an ɗauke shi a waya ga shi an cafke shi ba ni ne ba ba ni ne ba to ya aka yi wannan haka ga alamomi sannan ga ya gudu ma ya bar takalminsa ga wari da an ɗauka tunda ka san abin ya zama daga baya to nan fa sai shari'a ce za ta yi aiki in adalcin za a yi sai shari'a ce za ta yi aiki kana iya ka shiga ka fita a fitar da kai don ba kai ba tunda ba za a kama ka da shakka ba sai an tabbatar wala ya hamilu ahadun don ba ahadin wani bai daukan laifin wani ba zai yi ba ɗalibi yi laifi a zuwa kama malami ai sai a duba shi a sashi shi tun da haka kawai za a zaura sai da an gaji wancan ai na wani ne a ah, na wani ne a wani ya zo ya shiga cikin ku ya zo ya shi in abu ya tashi aikata abin da aikata ko je aikata ai da yanzu a kama Eh, sarkin kasuwa in a cikin kasuwa wani sata? Hmm? Oh, sai malami saboda shi ne shugaban ainihin abin nan kasuwa ce a buɗe take duk mai saye ya zo ya sayar mai sayarwa ya zo ya sayar saboda haka nan in aka kama ɓarawa zai yi sarkin kasuwa ce a'a ban ni ba ni na je shi ba ban san ma da shi ba an bude kasuwa ne saboda kaza ko a ce maka a yanzu an tarbiya wani ya balle ya yi jami'a ya gama shikenan sai a je a kama bayan san sala lokacin da aka ganshi da wani abu shi koya masa a nan makarantar ka yi karatu don haka nan ni na kaza ina kaza a sai da yawa islamiyya haka amma ban da jami'a ban da kwaleji ma wacce ta amsa sunanta kwaleji ba dama don wani yaro ya kangare a ciki a zuwa kama shugaban makarantar kai ai an samu a ɗalibanka da yawa kaza a ɗalibai da yawa kaza kaza an samu kaza komai yawa sai a dubo abin da kake koya masu ka koya masu ai kaza baka koya masu ba to ko babu dama ka maka hmm? eh to ka gani sai ta kan baban shi to wannan bai dace ba sai dai kila za a nemo baban shaida ina wani shi kenan na ce in an ce mun an ce min misali na ce ce abdullahi abubuwan ba da aka ce masa ina muna neman abdullahi ga shi nan shi ne ne wannan din da kuka kaga na fita ka san shi ce na san shi ga shi nan shi ne in ni na sa kasai ka faɗi Allah ya tsare ka ko Allah ya kiyaye ba zaka yi ba ka fi karfin tsinkan mangwaron wani mutum ba ne mutum ko faɗowa iya a ƙasa Abdullahi ba ya ɗaukan ba ya ɗaukan mangwaron da ya faɗi a ƙasa to ballanta na ya ɗaukan mangwaron wani Allah yi. ba dan ta dabi kuwa amma ba kawai gitto ciki zai zo ya aikata mu da kayan shi haka kuma aka jingina mana shi an cuce mu kuma an zalunce mu mutane ma kan ce da eh, ka haifa amma baka yi jarin shi ba illa laifin ka nan lokacin nan ina wani ba za a boye shi a ƙarƙashin gado ba ce baya nan ƙarshe sun ga shigan shi sai ce to duk ku fito mu za mu bi gidan harshen da sai an buɗe can a tadda shi a cikin wata tsohon rijiya ko abu aka je ya kom kom kom sai an fasa shi kila shi shigo wurin in kuma aka duba a gama gaba ɗaya ba na shi na ce to zai. ta yi ma ya fi ƙarfanka. wala yi hamilu hadun dan ba a hadun. to ɗama ba kama ba yaya malami da ɗalibi gashi muna karatu a mudawwana za a tambayi ɗan kasimu shawara ya ce menene kaza kaza ice kaza kaza kaza ne kaza kaza kaza ne to wannan da kace mana kaza kaza ne kaza kaza ne haka ka ji daga maliku kamar a ce dan Allah haka ka ji maliku ya ce in an ce haka ka ji daga maliku ce a a wannan ba daga maliku na ji shi ba amma na da shi cikin wata magana ta maliku don ya ce kaza ya ce kaza to dangane da wannan wannan ma zai zama hukuncin su iri daya amma inda ya wannan ne ba daga maliku na jishi ba saboda adalci wannan ne shari'a ce Allah ka gani garin daɗi ba ku sauka mutane su ba da lokacinsu su ba da tunaninsu a zauna a nitse wanda ba zai koyo a wurin wa'azi ba da wa'azi ba sai a zaune a zaune ma wannan tafsiri lokacinsa ya yi kadan ya yi kaɗan dole sai dai karatu dirishan dirishan ka ba da rayuwanka mu'uzami a kai to za a koya maka za ka iya ɗan godiya kaɗan daga cikin shari'a shari'a da yawa to wannan shine ka'ida wani bai dora wani laifi wa in tad'u muskalatu idan wata mai nauyi ta kirawo nafsun muskala rai mai kaya bil ta nauyi da kurakurai jibgi jibgi wadda wadda da zunubai tastagithu tana neman agaji biman ya hamilu anha wanda zai ɗaukar mata zunubin a filin awu ba da auzariya ga ta kaya niki-niki kayan gwamnati ka sata ya sata ba kai ne ba wanda ya sata ne ya sace motoci ya sace taraktoci ya yi awon gaba da miliyan kaza ya waske da kaza ya sa an illanta kaza dukkan zunuban a tarkato izo ina ɗauke da su aka yana wane wani ka taimake ni to yaya ana iya ɗauka shine nan amsan la yuhmal min hushe ba a ɗaukan masa komai ɗauka yanka kai kaga annabi yayi magana akan dukiyar gwamnati yake ina gaya maku wallahi kada wani gobe kiyama ya zo a matsayin ya dauki rakumin mutane kayan gwamnati ya zo izo da shi gobe kiyama yana dauke da shi aka ina yan zango yan kun koma zango yanzu ka kalli rakumi zaka ya dauka rakumi aka sana jin ne dai dan rakumi ko to kuma ai ba fa satan dan ba ma ba karamin barawa nake satan dan uban ake sauka so to uwar ake ɗauka mutum a ce ciwa-ciwarsa ya wuce da raƙumin gwamnati ta gobe kiyama kana yana fitowa daga kabar ya ce to ga zunubin kana raƙumi na hamba na na kuka na ribi yake ɗauki mu tafi dole ka daduwa ba wai irin na ba irin na yau sojoji su kama ka inda suka maka ka su ce maka cire mana filan nan su fara tafkarka, ka sun san inda ka gaji za su gyale ka kila ma wani da ka tafi za ka cire ta awon cire wanda mai sauki ne ka je za ka cire sai sai dariya a ce sai gyan kaya ashe kai ma abu na da to tafi kan kasa ki a ta lahira sai ka cire ki wannan raƙumin sai ka ɗauke shi yau hmm? eh tun da to yan wutan jibga jibga suke mutane ma manya manya ne gobe kiyama eh ai ta an tashi dama haka za a tashi wannan halittar da za a dawo ba irin wannan ba ce ba kowa zai tashi jibgege zai tashi jibgege ba na ba ga irin girman su kaurin fatan shi daga kafaɗarsa zuwa kafaɗa, daga menene ɗinsa zuwa menene. To, kila wani ya wuce da raƙuma da yawa, ina masu shafin sharu. Gobe kiyama za ka tashi garke guda ka koro ito eh, ga sunan maza ɗauki. To ba ma mai tsora ma. ballantana ka yi balance ka ka buɗa a dinga ɗaukar wannan saniya a makara a wannan wannan a kafa ta jikin wannan wannan a tsora ta kan wannan kai za ka dinga ɗaukan guda guda kana ɗorawa kana ɗauka kana ɗorawa haka za ka je filin tukuna ba a ce komai ba wannan alama za a je inda za a yi shari'a ne ko za ka sha ko ba za ka sha ba kuma sai an je can wannan abin da ya kawo fannin dai za ka ɗauki kayanka gobe kiyama shi dai kawai magana amma shari'an ya za a yi ya za a yi ya za a yi shari'an ɓarawo ɓarawon talaka da ɓarawon gwamnati duk su ɗaya amma wannan na magana akan ɓarawon gwamnati kaga ɓarawon talaka in dai bai ninku ba to ba zai gana shi ba haka mutum zai dawo zai ɗauko raƙumi yana ribi ina kuka ina ma ka san raƙumi to ai ko da ka san raƙumi ba ka san sa haka sa in sa ne haka mutum zai ɗauko shi in akwai a ce haka zai ɗauko ta can yi tsinka ya annabi dinga ya rasulallahi ya rasulallahi ya taimake ni ice tabbi na gaya muku daga yau wallahi kaje ka ɗauka ba zan taimake ka ba ba zan iya ba la uguni an lahi shay'a al-yawm wallaita lil insani illa ma sa kada ka dauka kana musulunci kana musulunci za zo ka gaya maza kaman yadda misalin mutum kana malami na karantar da ku kana shiga kiyar sai ka rugo da gudu malam malam ma me malam zai ma iya kan malam ya karantar da kai yanzu in za ka yi aiki da shi ka za ka yi aiki da shi tsakanin ka, da Allah ka nemi aljanna za ka bar abin da Allah ya hana ka hana wannan ai ka bari shine zai maka amfani tsakaninka da malamin addini karatun shi ba a zuwa a bi malamin addini saboda in za a yi sadaka ka samu la nan dukkan kuku nan insha Allah ba sadaka ku ga zonai ba saboda kun san ba sadaka ba a maka ko kawo mana mun ce maka a kawo mana mai shirin kawo ma ya rike in taimakon masallaci ka kawo shi kenan zo kasan inda ake aiki amma ban yi alkawari zan tara kuɗin jama'a raba muku ba mm, mm, ba zan yi ba ban shirya haka ba ba ka gani ko asusun marayu na da shi masa ba kai ka san inda marayan yake ya ka taimake shi da kanka na dai karanta maka ana taimakon maraya na karanta ma kuma gashi gashi gashi gashi ya kamata ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ban da ma irin wannan nau'in karatu na zauna a layi na zauna da safi na nuna maka duk abin da ya kamata ku yawan gamar amma ku ɗaya boko kanun raba marayu ba ni ba ba zan iya ba amma sai dai ku je can ku je ku samu wayancan masu yi ko ku je ku yi da kanku lahi malu min shay'un ba a dauka masa komai to yaya ga mutum ya an da dukiyar marayu ka ɗaukar an kawo musu shaddodi an kawo musu taliya an kawo musu kaza guda kaza an yi awon gaba kaza an ɗauki hoto an ba su kaza an kira shi an tozar an tozarta shi wane wane maraya ne gashi gashi ungo kai ma kai ma kaje kai dinki kai ma kaje ka ci indo taliya kai ma kaje bayan an kwashe wanda aka kwashe wannan za ku zo gaban Allah rabbuna labil mirsad wannan sai an fake shi wannan ma yanzu muna magana ne da kan muna magana amma lokaci na zuwa lokaci na zuwa to saboda kanan irin wannan ka taro ba mai daukan maka cilla ashe muna ganin malam haka haka ashe ya kwashi ka an jama'a kowa tsare ya zai Allah ka tsare mu haka ina ganin wani kullu na zaune ashe abin da yake aikata kenan to Allah ka tsare mu in mun shiga Allah ya ba mu ikon tuba wala yumal minhu shay'un walau kana da qurba ko da dan wanka ne na kusa shagigi malan Allah ke shi mutun zai a yau mutum ya gwammace za a kashe masa shige sha a kashe mutare a kashe mutare bai eh, a kashe mutare amma banda Alahira. lahira banda Alahira lahira ce za a sa ne wata kace a sa mutare wa يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يبليه jama'a ku mu gyara kafin lahira na san kaina amma na san kai ma ka san kanka ke ma ke san kanki saboda ka wannan ba magana ce ba wannan zawa ne ya ja iya kace a faɗi mana gaskiya ya lamarin yake to jama'a ga lamarin walau kana za kurba fa innahu la hamilu an karibi ba a dauka wani kusa to balle na nesa Falaisar halul akira bi manzilati halid halin duniya. ji yanayin lahira ba irin yanayin duniya bane ba yanzu za ka ga malamin ka da kaya ka gudu ka karba babanka da kaya kai abokin babanka da kaya ka gudu ka karba kai tsoho ma ka ganshi da kaya ba mutunce ka bashi da kayan nan karbi ka taimake shi la'allallah Allah ya taimake ka ranar da bukata za ta kama ka to lahira ba anan ne ba can gidan ai gidan sakayya ne nan ne duniya gidan aiki yusa'idul hami eh, mai lahira ce yusa'idul hamimul hamimahu ya <laughs> gani ba da da littafi in yi zo ku zaka ce ɗan nan san hoto ba ka ci ɗan uwa nan ba ya za masa ruwan littafi ba don mu zo mu duba uwa nan amma kai ma gobe maza Allah ya kai ma naka ka sayo gobe Allah ya wadata ka eh, yanzu kan an yi karatu an gama gida zan ta da littayi da kai kuma ka je abin da ka rike ka rike in ba ka rike ba shi shikenan amma ka ga yadda karatu na yake dalla dalla ai za ka iya biya shi a gida ka bari ya suta laifi to ya ce min alhamakati an tasi da gazalata fatafukka bainal khala'iqi talika a yana daga cikin wauta ka farauto ka kamo barewa da hannu ka zo cikin jama'a ka ce jama'a kun gana kama barewa wannan barewa ta ce ka sake ta lalle kuwa wajen sake kamo ta to saboda kana wayar da karasu na ke da wala haka ne so ka ba da lokacin ka ka zo ka yi ai bai kamata ka bar shi kamanta ba wasadiku sadiqahu aboki mai taimakon abokin shi bal bari wannan magana yawmal qiyamati yatamanna al-abdu an yakuna lahu haqqun ala ahli ai kun sai dai ganewa ranar alkiyama bawa zai dinga buri ina ma yana da haƙƙi akan wane ya karɓi kayan shi yanzu za ka yafe mutum haƙi ko sama sama ka kila in za ka koma gaji ka sake duba shi da kyau gobe kiyama mutum zai yi fata ina ma yana da haƙƙi akan wani ije ya bi shi karbi kayan shi bukata ta zo hmm? mala labari kake nema duk da na kana kusan kuka labari kake nema malam ba labari ne ba gobe kiyama sai ka yi fatan ina ma da dan wani abu wurin algarkari ka karba kaga dai nan duniya zaka ce Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ka wani abu da shiga nan algarkari ta amma gobe kiyama za ka yi fatan ina ma da wani abu hakkina ta tabbata hakkina ne a hannunsa garba ai malan ka gyara lahirar nan lahira ba irin duniya ne ba ibrahim za ka tashi kai tanadi tashi kai tanadi ka cire hawa ka cire son kai da son rai ka rabu da annabsu al'amaratu bai su'i wallahi za ka yi aiki wannan maganan da ake a tsakanin ana magana ana dariya ana magana ana dariya anan ne in an je can ba magana dariya tun da daga nan an ka kuskure malam wuta ce ga ta can za a je maka ciki maganan uwa ba ta taso ba maganan uba duk ba su taso ba ba isa ake gudunta ba ita uwa in ƙarshenta tana da haƙƙi a kanka to ko za ta karɓe kanta ana gujewa uba domin uba ƙarshe yana da haƙƙi ƙarshe yana da haƙƙi kuma dole za a karɓo haƙƙin nan in ma baka san da zagan shi a cikin takardunka komai an rubuta shi Ibrahim ya ce ana da haƙi kana da haƙi kaga kaza da wani yi eh, bai kamata ya ma kaza kaza ya kamata ya baka ga fara da wanda a same shi ebon kana wannan za ka ɗebo masa wannan za ka ɗebo masa kam da wanda aka sani da wanda ba sani ba Allah ya sani mala'iku sun sani mun shiga duk mala'iku inda za mu tsaya mu yi tadabburi da irin wannan kartu malam da mun zama bayan Allah da zan ban bayan Allah hmm? ni ne ayo a duniya ne ake yafewa misalin an yafe ka yafe a duniya shikenan ah, eh, a daga nan da ka hatta amma ban da can a can ba a yafewa kai ka ce yafe wanda ake rashin sani ne amma dai Allah ma ana ba mutum wani lada daban in ya yafe amma a can ba yafewa to ayin ka ji ana yafewa me yake da suna dama ce har kake ganin maza ya yafewa kamar misali ne a ce maka baiwa Allah mai tambayin yanzu gobe kiyama za mu tashi maza da mata dutse annabi shi Allah sarki wance abin ya fi ƙarfin haka ya wuce haka haka kalli tsirrakin ɗin mutum an ɗauko wannan an yi ya baka da kafa an yi wane ne an huda nan an yi tsinkin tsire da shi wancan an ɗauka an yi kaza ga kunan alayi an nufo kanka yaushe za ka ce za ka kalli wata mace a gabanka an mata haka har ma kana kallon ta kana tunanin yadda wannan abu zai same ka ai maganan kai yafe bata taso ba an san ta yana bar maman shi an san mama na taimakon sa aka ce iya iyakacinsa na duniya idan aka je lamarin can duk ya wuce haka nan har ba ka masa karfin tsiyama za ka ka sa ka rike ga an rike ni ba kaza din kare ba na rike ba zan baka ba kuma ita tafi dole in je mai ma kwarmato ma ka kai shi karar sa ga da ɗauki da dan wani ina min to aikina lahira jama'a kuma kawai ba abin da zai fitar da mu Allah kuma tsaya mai aiki kuma mu tsaya mai gaskiya kuma kuma tsaya mai adalci wallahi mu daina ƙarya walau ala walidaihi ko da akan iyayensa ne wa aqaribihi magana ce ai sananniya innama تنذر الذين يخشون ربهم innama tunziru alladina yakshawna rabbahu kana gargadi masu tsoron ubangijinsu ne wani wannan magana ka jin ta yake ba ma akwai masu igan ka bani dan alahira na biya ka ko kai masa aiki rike kudin shi alahira na biya ka ba kafin akwai lahira ba ko lahira zan baka sai ka shiga aljanna ni kuma an tafi wuta ainihin azaba nin je in sha karfe suna cikin jahannama kai ko ka tafi aljanna a fashe da dariya kuma ya hana ka wa ma kadarullah haka kadari mutanen nan abu kafirai ne akwai rashin jar amma akwai jahilci ba su san Allah ba kuma gaskiya akwai hauka sai dai hauka ba hujja ba ce ba amma ko a duna ai kana kallar mutumin da yake daurewa ko i kashe ko isa a kaza wata rana sai ka gan shi a shimfiɗe ko kaga an tufa shi a gaba ana marisa wai wane ne ake mari haka ce wallahi wane wani wanda bai takka kara ya karya ba ta juye Allah fa aka ce maka wallahi Allah gaskiya ne muna kallon wa'azozi ga sunan malam yakshawna rabbahum bil ghaibi sura ina eh kana gargadi masu tsoron ubangije su ka wannan karatu zai musu amfani masu tsoron Allah wanda suna jin tsoron mahalicin su aboyi boye ba masallaci ba anan masallaci zaka zauna mutumin kirki amma ana fita mutai zama wani abu to wannan in ya fita ne yake zama mai tsoron Allah wa aqamus salata suka tsayar da sallah kullun kullun a ba san ba masu sallar ramadana ba masu sallar ramadana wanda a ramadana ma za ka yi in ana ba da sadakan abinci ba a sallar sai dai masu tarbiya suka tsaya ga irin inda muka rayu kai mu rayuwa a wata duniya wato kana zube shi sa duk abin da aka tsaye maka ba hukuma to shi kenan an shiga uku ba wata hukuma da za ta tsara mana addini na sai dai mu yadda muke so to da haka dole abubuwa su jagwalgwale nana malam ka rasa inda za ka kama to kuma dole ka yi abdun anta mamlukun la taqdiru ala shay Hemma misalin wasarere to iyayenku suka yi wasarere har komai ya kwace kuka koma wannan barkatai kara zube ba shugaba ba wanda ake shugabanta mai karfi dai zai shugabanci wanda ake wanda yake karfi ay haula alladhina yaqbaluna an-nidarata su wa'annan masu karban wa'azi kaga ana tafiya ana tafiya sai gashi jere shi ya juye da mujiya karatun duniya ya damu kanmu <laughs> to misali yanzu wani ai kukan yi irin watan bana lokaci to malam ya za mu yi mu mun ga gaskiya ne mun tashi mun kasa aiki ce to ya za a yi da ku ya faɗa maku yayo dai ba kwa tsoron Allah shi sa kuka kasa aikatawa ka san abu ka kafa aikata shi ba ka tsoron Allah aboye ƙarya ne kake nuna mutane kai mai tsoron Allah ne sarari. amma makareci ne kai a boye ba mutum kirki ne ba ke. hamada kana jin tsoron Allah a samiu ne al-basiru al-alimu bima hai ai wannan da ka ji tsoron su. zai bata lokaci yanzu akan ka mushe haula alladhina yaqbaluna an-nazarata wannan sune ke karɓan wa'adin وينتفعون بها كما سكي أمبانا دوازك أهل الخشية لله بالغيب نعم. ما أبو تاسعون ألا أبوي الذين يكشونه في حال السر ما تصورون الله حال بوي والعلانية دبيني wal mashi eh, wal alaniyati ko fi hali sirri wal alaniyati wal mashhadi wal majibi a gaban jama'a haka suke tsoron Allah haka inda suke koyi eh, eh suka koma inda ba a ganin su wa ahlu iqamati salati masu tsayar da sallah kullum kullum ba daga baya ba ba masu zuwa sallah dibar za a zo masallacin juma'a za a zo amma dibar bi hududiha da dokokinta wa shurutiha wa arkaniha da rukunanta wa wajibatiha wa khushu'iha لأن الخشية لله سبود أوران الله تستدعي من العبد العمل تنا جنيو باوا زوا غايكي بما يخشى min tadayi'ihi al-iqab wanda yake jin tsoron in wannan aikin da ba ba karba ba to zai masa hukuma imma bima yakhsha al-uquba iqaba yana tsoron ladabi min tadayi'ihi wal haraba yana neman ya samu daman gudu mimma yakhsha ya samu tsira min irtikabihi al-adab ya yaksha azaba kenan yana tsoron azaba daga aikata shi wassalatu jama'a as-salatu tad'u ila al-khair tana kiran mutane zuwa ga alkhairi sallan farilla da sallan sunna da sannan nafilfilu salloli tad'u ila al-khairi watanha anil fahsha'i wal munkar hadde ana yin sallan irin wanda annabi ya faɗi an yi ta domin Allah sallan kuma an yi ta irin sallan annabi ita aka kwatanta iya iyawa amma sallah mutane su yi ta yadda suka ga dama ko yadda yan kwamiti suka tsara musu su yi irin wannan sallan din to dai Allah ke yi wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi jama'a ina so in duba ga kaman ko bacci kuke ba mai bacci a ciki ba bacci walakin Allah walakin azab Allah karatu ne nauyi to ga ƙarin nauyi haka yake man tazakka wanda ya gyaru ya gyaru don kansa cikin ku nan kam ko menene ya kawo ka ka zo ka ga me ake yi menene zai kawo ka ce to in kai amfani da shi kai amfani wa kanka karatu ya taimake ka in kuma baka yi amfani da shi ba baka cuci kowa ba domin asarar amfani na kanka zai dawo kai kadai ai mana wa man zakka nafsahu wanda duk ya tsarkake ransa bitta eh, ko Bitanaki min al'uyubi ya tsarkaku daga laifuka ya hana wa kansa ya tsarkake kansa daga laifuka da yanci karriya irin yin abu don a gari. wannan abu an yi shi amma saboda al'umma su gani walkibiri da girman kai walkadibi da ƙarya wal gashi da rufa-rufa والمكر لا حول ولا da sai dai mutum ya je yana jin labarin makirci a wani bayanin makirci kawai mutum ya baka haushi ka sai maka makirci ya haɗa ma mugunta ya haɗa haka ya haɗa haka ka shiga cikin kes ko ya haɗa ya haɗa ka rasa shi ne makirci Yankuru na wa ta yi makiri sai isa eh, annabi ya ce ina neman katanga daga khalilun makiru duk inda ka yi matiri na yana kallon ka idan ya ga alheri da kai abin biginta bai ma yadda ya gan shi da kyau ballanta na haɗe idan ya gana ƙasanka aha shi zai wuce gaba ya ɗata Allah ji kan baban kamar sai dai sai dai sati guda ina tambayan qalilun masiru an yi karatu an dai Allah ga wata mallan assalamu alaikum ce wa alaikum assalam menene ne ya dishi nan qalilun makiru ina neman da dai da kai baban kamar akwai wanda yake amanan ka akwai wanda yake amanan ka kuma ka samu ka gane da dama ana yi maka makirci uzamin mutane ba su gane an cuce su wallahi mallan sai kana cewa an sun cuce ka kaza da aka shiga saboda kai aka shiga kaza da aka shiga kai ake so ka faɗa kwatar kaza da aka haɗa saboda kai ne sai an faɗakar da shi ɗaiɗai ne masu ƙwaƙwalwan gane muyago a cikin jama'a don za ka da duk inda za ka samu mugu za ka same shi mutumin kirki Ha, haɗiwu in yana magana ne tsantsi akwai ladabi a maganarsa to annan ne ake samun makiri wannan makin malam ya fi gamshe ka makirci ya fi kumurci makirci don duk inda ita ofa maka malam sai ka girgiza sai dai shi ko zan iya haɗawa ya wuce baka san ma mai yi jefa ka kaza ba sai dai Allah ya sani wal khida da yaudara wan nifaqi babban abu mutum na zaune na nuna musulunci na bayyana musulunci amma yana kulle da kafirci a zuciyarsa wani hau zalika min al'akalaki da makamancin wannan daga cikin halaye arrazila wata hala bil ya jamila ya yi kwalliya da halaye masu kyau tunda ya bar wa’yancan, kai ta kuna guda nawa ne ma ne kai kuna kirgawa amma kun yi sabani wane na farko to a wanne ya ƙari annifaq to shi kenan to za su sai sauƙin ƙirgawa to an ni bakwai na gani ta wasu na takwas isa ne mai takwas ko da can ya haka da ya kauce wuri to kaga wa'annan su ne karanta su ne kaskan halaye na karanta in ana halaye na rashin mutunci to su ne wa'annan eh, daga ciki sun da suna da ɗan yawa amma su ne su ne manya kagariya wani kan shiga cikin kaga sun na cikinsa kibiru kazibu gishu makaro خدا نفاق ونحو ذلك أن من الأخلاق الرذيلة وتحلى ديبر والنسيق ينتو بالأخلاق الجميلة كذا إن ذا عجيل ذا أتوا دسون أنت أريا أوسيا كوما أنت إخلاصي كذا كذا ديبر ريا سيكوما إخلاصي yana yin abunsa don neman sakayyar Allah kawai ya yi don kowa tama sai su ma aka wasu a dunkule daga cikin eh, eh, eh, akalakal jami'a ɗin minas sadiki na gaskiya yau gaskiya ta zama abun da ta zama za a ce maka to a inda kana aiki inda gaskiya za ka yi ba za ka ci gaba ba to me za ka ce ina za ka samu abincin da za ka ci dan kasuwa ba gaskiya Yau ba a wannan zamanin ba yaushe aka sama wa eh, cin hanci eh, suna haƙƙi. Ko ba cin hanci mai za a kira shi? Yawan ka ɗauki wannan fensir. Gwanjo ne, kai da gani an yi amfani da shi. In aka kai aka sayarwa da wani ya saya, shi kenan za a zai saya sai ya ba da kuɗin. sai a watsa bayan ciniki an gama ba sai a kira wanda kafin na ce ga hakkinka kai ma ladan wahalanka yadda ba za ku bani ina zaune masallacin fi ku gano wannan ko ba ku gano ba kai ke ina ke ke ke ke ga ke ke ke yanzu haka ba ka wannan gwanjo ne go fensir ba don a ɗauke-ɗauke da kuke ba a yi da sai ka zo ka karbe shi yanzu ba za ka sayarwa nan ka nemi babban mutum wanda fitacce a ka yi samu naka za ka sayarwa ana fara misali ya eh, haka ya tabbatar da shi zan yi misali hmm? sai ka je ka kai wa alhaji samu naka daga shi kace masa to ga fensir an yi gwanjan fensirori ga wannan za a sayar da su sai isa ya a hannunka wannan fensirori na ina ne na masallaci a cire daga masallaci ce na makaranta ne an tattaro da na yara da menene idan ya saya ya baka kuɗin kada zai baka da receipt ko kuɗi kaza to idan ka tafi shi kenan an gama sai ka karɓi da su kasa aljihu kuɗi da ce to zo kai ma sai ce maka to ga hakkinka sai ɗauko dubu biyu ya danganta da yawan kayan sai ce ga hakkinka in ba ka gane wannan ba sai da ya ƙyale ka kai ba ka gane wa <laughs> eh? za a sayar ne a masallaci sai aka aike shi A ya daina sayar eh ba sai wayi ba sai sai ba sai wayi ba ba na shi ba eh kamar misali dai a ce maka to da makarantar su galza ta gwanjan fensorori kai zaka zo ka sayar tabbalaji ta ba ce ba kuwa kwatar ɗin ka sayar da bencunan da menene to idan ka je ka samu mai sai in ya saya ba kai ka ba ka saya ba a makarantar aka tura ka to idan ka je ka je aka saya aka gama bari mu bari a yi a naka tukuna kai alaji gane a cikin nau'in can zan koma sabon misali sai na dira wancan amma dai na ka amsa kaya ba na shi ne ba aikin sa kai ko kuma ma'aikaci ne a ciki ma'aikaci kaza aikin sa kai shi kenan da aka je aka zama mana ka ta dawo kenan bayan ya saya ya sai fensir din nan kafin fensir za a sa katakai za a sa kujeru za a sa marafa za a sa menene za a sa menene duka tarkata kenan da ka zo sai ya samu naka ya saya ya gama ya ɗauko kuɗi ya bada kaga ga receipt ko to bayan an gama sai kuma ce to zo kai ma tun da kun fada da abin yanzu sai dai irin dubu hamsin sai ka sa aljihu sai ce kai ma ga hakkinka ta ina hakkinka ya zo ka ga ɓarawo ke ji isarwa da ɓarawo zai yi wa zaune da mutum a masallaci an ɓarawo ne sata yake a masallacin wanda aka kama ya kwashi ka zai je sayar amma shi wata wannan satan tana da lasisi ka gane to na yi naku na kanana ya alaji ba a da bukatar bago tun da menene ana yau abin da ake yayin sa kenan hmm. eh. haramun ne ma ya za ba a yi gaskiya ba a ciniki tuntuni bai saya daidai ba ya rage kuɗin kuma kai ka sayar masa saboda abokinka ne daga na ka ɗauki abin aka baka gida ai kuma ma ya san aka yi haka akwai magana sai ce to kai ma tun da ka sha wahala kaga gobe in aka baka za ka kai wa wani na baka ne saboda kai ma ka ɗan samu tun da aikenka kawai suke ba sa baka komai shi ke da yake wawa ne ce gaskiya ne ba sa ba ni komai sai daga to ga hakkin ka kai ma ribar da zan samu shine na dauka na sa bayan cinikin ba ai da Allah ba hmm. ya fa za a yi shi don Allah malam mun san kanmu kuma a bashi haƙƙi ba zai bashi ba wallahi bai bashi ha ba nan na nima nan na girma nan na tazo nan na yi menene hmm? <laughs> wannan shekaru zai wahala in wayo to an ani ba na tantama har gaban Allah zan je da wannan ba za a taba yin haka ba mutane mutane yadda mutum yake so ai kamar misali ne a ce maka bature ya baka kyauta ba kyauta ya baka ba sai ya farki ai sai ya farki ka zo da shi a boko kana yawo da shi wannan shine kaza wannan shine kakanmu wannan dutsen shine kaza dibbu wannan shine kaza dibbu sai kai amma ku mutanen kirki yanzu abincin da kuke cike nayi dauko kuɗi ba ku ya gama ribar abin da zai zai kira cikin ku ko ne ba ku sani ba ai kai ne aljibi yau maganan gazal fikir to me gazal na shine gazal ɗaya ne daga ciki lungo ne daga cikin lungunan gazal fikiri yau mutane an zaba macuta in an yi abu an gama malam kai dai a yi to haka lamarin kaga wannan ai zai koma makirci can to amma kaga mai makirci mai sidiko ya kawo da makirci hmm. tana gwanjo eh نعم hamalan ba gaskiya ciki ba ba don dai kai ba wai wani dai ba zan ce to ma ku kai muku wayo ba wala ina <laughs> walwale ne yawan wayo ba wala malan an gama fita a ciki dan adam din tana da shekara wajen sittin inda ka zauna daga cuta cikin cuta zuwa cuta haka kawai za a ɗauko ka je yanzu in ka je yanzu ka je tinkin tinkin ana gwanjo ana nima ana zaune sai gwanjo malam ba za ka samu ba abinda da gwanjon an gama shi da wata daya. Eh? ainihin ne inda ba ɓarayi kauce musu kawai aka yi amma cikakkun ɓarayi na nan kayan banza ne kayan jama'a ba mai bibiya daga sama ne ga takarda ina da ita duk inda ya gada maka ya dauke ta kaga ma galiban kai ni ma fa ina zama da kofar naji idan za a sayo abu ga ta ce a sayo guda biyu in cas ɗayan zai iya lalacewa sai a sa ɗayan kawai shikenan an gama an gama sai an gama sai to baɗi gaba ce da sai ta yi gwanda su har da sabo sabo nan da mustafa kafa ka ba tsafan to na komai <laughs> to wannan haka nan ake yi malan cuta sai kan cuta saboda haka na inda za ka gano alamar cutar ka suna cin riba kowace ma'aikata kullum sai an bata sai an bata kuɗi daga abu na bata iya rikon kanta mai janye cuta amma mutum ya kafa kamfanin sa za ka ga ina iya biyan kuɗin ma'aikatansa da kuɗin kamfanin yana iya yin kaza yana iya ƙara shi yana iya faɗaɗa shi wata rana ina nan sai ka je ya buɗe a Ghana sai ka je ya buɗe a kaza to ai an ba shi ma wani shago a can Ingila shi ma zai dan buɗe riba yake ci sai dai riba ba san wace iri ce ba ta halacce ko ko ina haɗawa in nan kamuyamuyan ake haɗawa da wannan kuma ai malam malam mutane dai mutum ce kare ce a ce a to ai kai maka da an yi kar saboda ka yi tona ne ai in ma an yi ba a tona ba zai ce oh ku je ku ci kayan ku to wata rana sai ka je ana magana mutum je ya faɗi wallahi shi ma ai mun san komai na shi to fa kai sai sun yi dalilin da wani abu zai bata ofis ɗinka a neme shi a rasa a haɗa baki da su su ɗauke ya aka yi kaza ce to sai Allah sarki musawana an ji makala masa ga ya sa musu ido kuma su zo su gwada wa gari barawo na kai su faɗi a jarida ya ke ashe zugudun kenan ashe zugudun kenan kwanda mamu duk mutumin kirki sai sun san yadda su su bata shi sai dai kawai kai shahada ka ci gaba da yi amma ba ka isa ka hana ba sai dai ka eh, abun nan ba dan ba ka iya hana ba sai dai ka ce a ku je ku yi ku to ka je ma ka faɗi ce a ni ina ce ma zan faɗi to amma a nan a nan sai a haɗu a haɗu a tarkata ka a kai ka wata kwana har yi ritaya ba san da kai ba kai ne sarkin gaskiya to kuma matan ka dinga gaskiya a wurin ba komai a wurin ba hada-hada وتهلا بالأخلاق الجميلة من الصدق والاخلاص والتواضع دكان قد دكاي لين الجانبي هذا ما ميدا ان هلدا نما فم سبا سلاما سكاني دا الله جماعة با اسان غتو غتو ko kuma masallacin kaman a ce masa kowa shirye yake ku dambe da shi kawai me na dambe mutum ya zo daga wani wuri dan uwanka ba za ka ba shi yalla ka ba shi fara'a a fuskarka ba an ce kai dariya ba ne ba gudun duniya ya hana dariya a assalamu alaikum wa alaikum assalamu rahmatullahi an bullo san da gajiya lafiya shi kenan ka wuce ka kyale shi amma ina in ka ga mutum har na fito nan na zo na zauna mala ina kallon takaici haka kowa za ka ga in yi shigo masallaci zaki a nan ne za ka nuna jaruntaka ta da za ka je ka same shi a gidan wani ka gan shi da latafi malam in ka gan shi gidan wani amma in a nan ne za ka ga mutum gatsau gatsau dan uwanka ba za ka ce. ka gani kun saba sai Muhammadu rasulullahi والذين معه أشداء رحماء Amma mu ba haka muke ba. ko a zaune ake ka iske idan aka yi wani zaman da kowa dole zo wannan zai murtuke yadda kasan yadda kasan menene ma ne kamar zama ko zaman kurkuku ya haɗa ku akan ɗan sau juna ko zaman kurkuku ya haɗa ku tunda ta dalilin wannan haɗin kan naku za ku samu ɗan sauƙin wasu ‘yan abubuwa to amma in dai a masallaci ne za ka yi sai kowa kawai wane ya fi karfin ice wane tashi kai kamar ba ka sani ba lokacin ka yi <laughs> ni kuma wallahi ban san yadda zan yi muku wanda ya can gaya muku wallahi nake gaya muku ban san yadda zan muku gatsau gatsau ko ba sai ka ce kuma ka sai wani kwana ka zauna ka dinga kallon yadda ainihin eh, wanda ake ce masu wannan masallaci yadda suke hulɗa da jama'a in ka ga an yi farar da wanda aka sani akwai alaƙa tsakanin su amma in dai babu alaƙa tsakanin su zaka tadda ana gatsau-gatsau kamar sauran su ba mutane ne ba to wallahi ba haka aka zauna gaban annabi ba ni kuma wallahi na kasa ban san yadda zan koya muku ba Ya wuce in faɗa muku kaza in ce in sa kowa ne ba haka kamata ka dinga mu'amala da wani ba ya kamata ka saki fiska da sauran su to ina me na yi ni na rona da shi da haka ke musulunci ba wancan ma da fa bi ma rahmatullahi linta lahu sai annabi fa kenan dan wanda dole ne in yi ga tsaugatsau gobe dole ce ma kai wane ka rugo da gudu kai barka za ka rugo da gudu kai ika za ka rugo da gudu annabi ne amma duk da ka baya hakan yana da iko yi amfani da wannan amma bai yi ba Lin talahu. wala kunta fadzan galidal qalbi lam faddu min hawli Ta ya kuke so kuna so ku ce kun zo ne don ku fasa wuri ka jin sauka ta kuna alaji don fasa wurin ah. mun zo ne mu yi addini kuma addini nan talayinin bangare zuwa bangare na cikin addini bawai wanda kake so shine mutum ba da wanda kake son da wanda ba ka Allah ya halice su kuma bayan Allah ne kuma addini ya kaddaro mana mu rayu tare kana son a kori wannan abarka ya za a yi haka ka nemi haƙƙinka in haƙƙinka an karge maka ka nema ka ce wa ne ni ba yanzu ba bani kaza ina ba kai haƙuri ko da ba a baka ba dole ka hatta akwai inda sabbai wanda suka mutu da bashi me bashin da suka mashi annabi sun ce ce annabi ce masa ko yin haƙuri na ɗaukan muku alƙawari sai mun haɗu a tafki amma ni ban ɗauka ba ba ni ne za ku haɗu da ni ba sai dai in kun yi haƙuri za ku sadu da annabi me amfanin haƙurinku yadda tafiya za ta iya tsorewa amma wanda duk zai murtuke maka malam yana so ne ya fasa maka jama'a yana so ne watsa maka jama'a ta sau da kada ko da a ce baka iya abu da kake koya musu ba a basu a haɗe Allah zai kawo da iya ya koya musu sau da kanan dan Allah in dai za ku iya kuma ku tsaya ku yi nazarin wannan yadda muke mu'amala da juna ba a ce ka zauna kai hira da mutum ba ah, bayan waya wanda sami suna hira da juna na hausa da fara tun me za ku dinga magana to aika gaba irin wannan magana hawan su ne ban musu tsaga musu kafa ba kawai dan taso tun da tun a daki nake jin su na fito da fushi saboda na wani in ban faɗa musu ba zai faɗa musu to amma ai ba wannan abun da ba wannan abu ka ce a a ka ga mutum da kima ka kalli mutum da daraja akwai fa wanda baya kallon ƙasa sama yake kallo in kana da hankali ka kauce manya na zuwa kai ne kana da hankali ka kauce amma ba ka sai dai ka ji kun gamsa tunda ina jan hankalinku annabi yana cewa ka tausasa wa ɗan uwanka ka so ɗan uwanka ka so ɗan uwanka ka tausasa masa ka layyana masa tawadu walilil janibi wan nushi ibadi da kuma faɗawa al'umma gaskiya abin da zai masu fa'ida ba cin mu akwai wanda ke ɗaukar nasiha sa cin mutunci ne cin mutunci ba shine nasiha ba hmm. wa salamatis sadari da wankuwan zuciya ya zama baka da haƙe da kowa min alhiqidin haƙo na riko wal hasadi da bakin ciki wannan ne mai yake da suna raza'il wa gairihi ma min masawil ko Fa’in masawil taskiya fa tsarkakuwansa ya odu na naf'uha ilaihi idan ka gyara ka zama mutumin kirki alherin gare ka zai dawo wa silu makasuduha ilaihi kuma abin da ake nema zai kai gare shi laisa yadhi'u man min amalihi shay'un laisa shay'un ba abun da zai lalace daga cikin ayyukansa sau da duk abin da mutum ya bai kyautata an sani ba a sani ba to Allah ta'ala ba zai tozartar da shi ba zan zai gasa kai ya sa Wai lallahi al makoma na ga Allah fa yajazi al-khalaiqu ala ma aslafuhu zai kan kawo halittu akan abin da suka baro shi a baya wa yuhasibuhum ya musu hisabi ala ma qaddamuhu kan abin da suka gabatar wa amiluhu ولا يجادل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بيبالين كرمي كوبا بس إذا كده دبوش تكون غاية يزلوك يزلوك أفارا وانا نجياني أليس بطولك يا بدن بدن تتبع لي هو ينزل ينزل باشي نجياني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 إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين